potential of cooperation, compromise, and the common good. A jiya ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da jawabinsa da aka fi sani da State of the Union Address a wani zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin ƙasar ta Amurka. A jawabin na shugaban Amurka dai ya taɓo batutuwa da dama da suka haɗa da na bakin haure da tattalin arziki da siyasa da demokradiyya da kuma batun gina katanga tsakanin Amurka da kuma ƙasar Mexico wanda 'yan jam'iyyar kungiyar adawa ta democrat suka ki amincewa da shirin to koya jawabin na shugaban kasar amurka ya shafi siyasar duniya tambayi kenan da newa wasu 'yan najeriya jawabi ne wanda yake za mu kalle shi ta bangare biyu ta wani bangare za mu kalli farko dai su ne tushen demokuraɗiyya to amma kaga yadda yake ta abubuwa wanda ke ya zama kaman kama karya to sannan kuma sai ka kalli abin da ya ce na maganin gina katanga tsakanin shi da wanda ke gina katangan nan wani alama ne yake nunawa na kyaman baki wanda yake su gabanin duniya a yanzu ya kamata su mai da hankali ne akan kyautata ma al'umman su da kuma jin daɗin su wannan shine zai hana bakin kwarara zuwa ƙasashen duniya da suke ta fuskanta wulakanci a yanzu To saboda haka kaga nan wani abu ne wanda yake yana nema ya durkusar da demokuraɗiyyar ma ga baki ɗaya to sannan kuma sai ka dawo ka kalli jawabin da ya yi musamman akan maganan majalisar wakilai ta ƙasan yadda yake ba jam'iyyar shi ke da rinjaye ba kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ah, an samu koma baya kuma saboda shi ne ya kawo wannan koma baya din ga siyasar duniya ga baki daya saboda baya bin ka'idojin ita kanta demokuraɗiyya domin a samu abin da ake nema so mu anan muna kallon cewa jawabin nashi zai taɓa demokuraɗiyya na duniya ne baki daya wanda su ne ake kallon ya kamata su kare muradi na siyasa na ƙasa ko kuma na duniya baki daya su kaga anan tunda ya rasa rinjaye a majalisar wakilai ta kasan baki daya su dole ne a samu tangarda amma duka ba laifin kowa bane laifin shi ne yadda yake kama karya akan maganan shugabancin shi wanda kuma demokaradiyya ba haka ta gada ba me zaka ce game da jawabin shugaban amurka donald trump a jiya ga amurka da kuma sauran kasashe eh to gaskiya jawabin shi na jiya gaskiya jawabi ne wanda kamar mai da hannu agogo baya ne akan harkar dimokuraɗiyya saboda mutumin nan farkon hawan shi ya ce dama sai ya yi katanga tsakanin shi da mexico kuma sannan saboda yana faɗa da 'yan majalisu na ba gaira babu dalili gashi ya sa wasu ma'aikatan kasa amurka ma baya a biya su albashinsu ba saboda haka in dai haka shine demokradiyya to gaskiya ya da hannun demokradiyya ba kuma sannan kasashen da ke tasowa da suke so su koyi da amurka ta hanyar demokradiyya to za su ci gaba da yin kama karya kamar yadda suka ga shi yanzu zai fara a kai. yanzu dai abin jira a gani shine ko rawar da shugaban kasar amurka ke taka takawa ta bangaren demokradiyya zai taimaka wajen kare demokradiyya kamar yadda aka san kasar amurka da yi a can baya babin ya jibrin murya amurka daga Legas.